A ƙasar Nijar adadin masu amfani da hanyoyin sasari tsakanin haihuwa muna a kishi 39 cikin 100 a game da jihar Zandar a shekara 2017 muna kan kishi 24 a shekara 2019 muna kishi 31.72 wurin da muke son cimma shine mu kai kishi 35 cikin 100 kenan akwai sauran aiki. Wani irin kokari kuke yi don ganin cewa ma'aurata sun yi amfani da magunguna na sasarari tsakanin haihuwa? A matsayinmu na ƙwararrun malaman jiya nauyi nauyi ne ya rataye kanmu na mu waye ma ma'aurata da matasa kai mu taimaka musu su zaɓi hanyoyin sasarari tsakanin haihuwa da suka dace da su tunda sa sarari tsakanin haihuwa ba yadda al'umma ke tunani ba ne na tsaye da haihuwa a'a sa tsakanin haihuwa yana ba mace damar ta yi renon ciki cikin tsanaki. natal Wadanne irin magunguna ne na sasarari tsakanin haihuwa mata suke samu? Euh, Muna da hanyoyin sasarari tsakanin haihuwa da dama. Akwai ɗiyan haɗiya da ake ce ma pilul, akwai allura, akwai implant, haka zalika akwai wanda ake sakawa a bakin mahaifa cewa da sterile da kuma kororon roba na maza da mata muna da jafra muna da kap da sauransu kada a manta muna waye musu kai kan ban nonon gaba tsantsa ya kamata uwa ta ba ɗanta nonon gaba tsantsa ban da ruwa ko kaɗan daga haihuwa har zuwa watanni shida wannan ma wata hanya ce ta sasirari tsakanin haihuwa idan an kiyaye da kyau shan ana iya cewa duka mata ne suke amfani da magunguna na saka sarari tsakanin haihuwa? Mata suna sa sarari tsakanin haihuwa sosai kuma ya kamata matasan mata su yi haka saboda samun ciki cikin yarinta ganin cewa cikin yarinya bai kosa ba sosai ana samun matsaloli da dama har ya kai ga rasuwar uwa ko kuma a samu lalacewar wasu sassan jikin mace musamman ma matsalar yoyon hutsari da ta yawa a jihar Zandar.